Don't on. Asabar uku ga watan Abril na wannan shekara ta 2021 barkamu da warhaka wa matasa barkamu da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku na labarun matasa wanda Studio Kalangu ke gabatar muku da shi. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Mira Ruwafiya ne Gora kina lafiya. Lahiya lau ya kike yau kuma da me kika zo mana da shi? Ai Gora yau za mu fara da jihar Maradi inda wasu matasa suka bayyana mana irin abubuwan da suke jira daga sabon shugaban kasar mu wanda aka naɗa jiya A cikin takaitaccen rahoton mu kuma za mu ji wace irin mafita ce matasan cibiyar Kominak suka shirya bayan an rufe wajen aikin nasu. Za mu rufe filinmu kamar yadda muka saba da labarinmu na wasannin motsa shi. kin san shiya aka naɗa sabon shugaban ƙasar Nijar wato Mohamed bazum a nan babban birnin Yamai. haka ne yasa wasu 'yan mata jihar Maradi waɗanda mai ɗaukar hoton Mohamed mamman ya tunkara suka bayyana mana irin abubuwan da suke jira daga gare shi. Haka ne gora sun yi tsokaci fannin hakkin mata musamman waɗanda ke ƙauye hanyoyin garin su da dai sauransu bar mu saurare su. A matsayin na na 'yan ƙasa yana birge mu mu gani an gyara hanyoyi. Balle ma hanyar na Ali ɗan tsofo da bayi. Muna jira da sabon tsohon shugaba ya sa hannu saman 'yan ta'adda. Ni ma a matsayin na 'yan ƙasa abu da nake so da shugaban ƙasa shine ya biya bukatun 'yan ƙasa. Bale ma wajen mata su gyara muna mu su sa a cikin shawarwari da kuma iya mata su samu ilimi. Abin da nake jira da shugaban ƙasa shine kwanciyar hankali a cikin ƙasar gata mu na Nijar. Da kuma mutanen ƙauye su ma a gyara musu rayuwarsu a taimaka musu. Don ba su da wuta ba su da ruwa. Ɗaukar ruwa a risha yana ba su wahala. enormement. Gora yanzu bari mu komo nan babban birnin Yamai a unguwar aeroport cikin 'yan watannin da suka gabata ne aka shirya wani wajen shakatawa inda matasa da dama ke taruwa. Haka ne goga musamman ma in dare yayi. Bar da in barku da wannan rahoton. Ware daga tsakiyar birnin Yamai unguwar aeroport yau 'yan watanni ta amfana da wani hilin haduwar jama'a karamar hukumar birni ce ta gyara wurin wannan hili tamkar abin alfahari ne ga matasa da dama na anguwar. Da dare yayi 'yan mata da samari ke gamuwa wani bin zaka gansu a ƙasa bisa rairai mai kyau ko kuma bisa bantuna domin shan iska a cewar su. a bori. Wallahi wurin shakatawar ya yi kyau sosai mun ji daɗi. Ni ina fitowa ne tun daga Mandebur na zo na sha iska ni da abokanina. Sace-sace da kuma batancin ya yi sauki kuma ya daidaita saboda an saka masu kula da wurin shakatawa. A cewar matashi Tahiru Ahmadu gyaran yinin kwallon kafa kafa a wannan balbalin ya ba da damar farfado tawagarsa ta kwallon kafa da aka manta da ita kwata-kwata saboda rashin hilin training na wasa. Na zo buga kwallon ina da kungiya a lokacin da babu wannan wurin kungiyarmu ta mutu amma yanzu ta farfado da aka yi wannan gurin shakatawar komai ya yi daidai jama'a suna zawa suna buga kwallo. Wannan balbalin kuma ya ba da damar bunƙasar da wasu 'yan ƙanƙanin sana'o'i kamar sai da abinci da kuma sana'ar kabu-kabu. Da mu kabu-kabu na wurin nan da kai lahiya launa. tunda muna yin kawo kawo har da dare akwai masu yin kawo kawo ha gari ya waye wurin nan ko wani kai to da gari ko kai to da balaguro kana samun kawo kawo nan point da babu wuta ko ka jima baka wuce desert yar eh, kannan su suna kasa wanda ba su da wata wannan hili na jama'a da ke anguwar aeroport yana daya daga wuraren da matasan anguwar suka fi halarta kuma suna jinjinawa wannan fusa'ar goga a garin tera an samu sojawa da suka zo domin taimaka ma kasa wajen yaki da ta'addanci da laifin yi ma mata da wasu 'yan mata fyaɗe. Haka ne gora an yi ta yaɗa waɗannan labaru a kan shafukan sada zumunta musamman ma masu kare hakkin mata. A kan wannan jigon ƙungiyar matasa da ake ce ma Ajab ta fito da wata sanarwa wadda Abdulmajid Isa ya karanta. Bayan gudanar da bincike da sauraron waɗanda matsalar ta shafa da kuma hukumomi ƙungiyar matasa domin ci gaban ilimi da jin daɗi a Jeb Niger ta fitar da sanarwa mai kumshe da wannan an samu fyaɗe kan mutane uku daga ciki akwai yarinya mai shekaru goma sha ɗaya da matan aure biyu masu shekaru talatin da biyu da kuma yunkurin cin zarafi da dama mutane da dama da aka yi ma barazana kuma an ka karɓe musu dukiyoyinsu ba tare da wani dalili ba gaban waɗannan matsaloli ƙungiyar ajab Nijar da ke aiki cikin tsarin kare mata da kuma kwanciyar hankalin jama'a tana tar da Allah wadai da waɗannan ayyukan asha tana kiran hukumomi da su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin kare al'umma musamman ma 'yan mata da mata tana kira ga al'umma da su kasance cikin kota kwana tare da bayyana duk wani abu mai kawa da fyaɗe da gallazawa kan wani kuma ko ina ne. Gora ranar Laraba 31 ga watan Maris da ta gabata ne aka rufe cibiyar gina uranium wato kuminak bayan ta ɗauki shekaru 40 tana aiki. Haka ne Gora shi yasa matasan da ke aiki a can in sun ka fara neman mafita tun yanzu. Bari mu saurare su tare da abokin aikin namu Usman Umaru daga garin Arlit. Sunana Zanaidu Musa ma'aikaci ne ko tsohon ma'aikaci a kamfanin Komnak ina aikin pompist da nake can Komnak. Yanzu Komnak zaga ta nan tarihi ma nan da lokaci kaɗan za a ba mu dura mu sai mu shiga wata sabuwar rayuwa wani sabon aiki to ni dai guri na abin da nake so in yi na kama wanga sakamakon nawa zan buɗe santar na informatic kwa wani cibiyar kafi haka za a zo koya ma mutane gyaran eh, ordinatorori suna shiga kuma abun yanar gizo-gizo dai wani bisa harkar neman labari bisa harkar karatun su ga abin da nake so yi a takaice bayan in ce ni mekanisiyan usine ne a wannan ma'aikata ta garin kominak na fara aiki ne tun dubu biyu da shida a wannan ma'aikata a matsayina na mekanisiyan usine kenan yanzu yau ina cikin shekara ta goma sha biyar gwargwadon dai iyawa insha Allah ah, gaskiya ina da ƙudiri wanda nake ganin cewa nemi ƙari ilimi ta bangaren abin da ya shahi mekanik kenan muka cewa mu ma kamata mu kawo gudunmu wannan ne ba mu dama insha Allah muka kirkira wannan enterprise da muke sama suna MFSE maintenance fiabilité euh, solution industriel wanda ni da sauran abokaina guda goma muka cewa ya kamata mu kawo gudunmu wanda zai ba mu dama mu karantar da bangaren aiki na hannu prestation de service da kuma koyarwa da kuma teori kamar yadda zamu ma kawo gudunmu ga sauran yara daga duk wani kuma wanda ke da bukatan karantarwa ta bangaren abin da ya shahi makanikanci ne abin da ya shahi ah, sojur ne abin da ya shahi electricity ne abin da ya shahi mashin uti ne yanzu kuma sai filin na wasannin motsa jiki Babbar kungiyar Taekwondo ta Nijar ta shirya gasar zuwa ga mataki na gaba a wannan karshen makon da ya gabata a wajen wasa na Palais du Vendée Waɗannan wasanni gora sun tara 'yan takara masu tsakanin shekaru goma sha biyu zuwa sittin. An kuma yi ma rukunin lakani da rukunin Metr Isaka Togeni. Kuma gora ta cewar babban sakataren ta kungiyar Taekwondo Mohamed Alfazazi wannan wata hanya ce ta shinjinawa Metr Isaka Togeni wanda a yanzu baya a duniya. Ta wani bangaren kuma wata hanya ce ta ƙara ƙarfafa ƙwarewarsu kamin su je ga babbar gasar Afirka ta wasannin taekwondo na yi wadda za a yi a watan mai mai zuwa a nan garin yamai a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na mun gode muku da sauraron da kai za ku iya sake sauraron shakan lambar uku bibiyar kyauta tare da airtel